za ta <laughs> ka san ko jami'an adawa yanzu na yanzu dai hakan nan sai dole sai an koma eh, ruga an ja sake gyara kuma hmm. domin ya riga an fasa pdp ya riga ya rurrushe da yawa abu wanda ke mutane suke rike da pdp yanzu nan da yawan su ba san asalin masomin pdp ba so dole ne ta koyi zaman ita mata zauna adawa kamar yadda wasu da suna taya cikin shekaru goma sha shidan da aka yi nan ita ma ta zo a dawa amma yanzu mai ta koyi darasi cewa fahimta kana cikin mulki ba kai mai mulki ba jama'a ne mai mulki mai ba da mulki ba ka yin daidai za su ce maka ka fita a kawo to yanzu Mr. Tago za ku ɗauki wasu matakai na gyara PDP tunda dai kun san abin da ya faru a cikinta. Daule na za yi wannan, da kun Allah za yi wannan, za ki gyara. da me da me za ku gyara yanzu yanzu dai jonathan zai tafi abin shi so jonathan baya nan me za ku fara da shi <laughs> to shi ne shugaban party ya kamar yadda aka sa shi ne shugaban party iya yadda party da ya kawo shi power ta ya kawo shi ya rushe haka nan to ba na ganin abin da ya kamata shi ne kamar in tun da ya handin over ma buhari zai koma kira mutane pdp da mai mutanen da bije daidai ku zo mu gyara abin da kamata yake nan ya kake ganin mutanen da ke ta tururuwa suna shiga apc suna barin pdp din nan no no no ni ban yarda da wannan ba wannan ba zai tafi kowa ba wannan yan ni ne na kan kamar yadda yan cirani ne ne ban yarda da wannan ba ba don fatin ka ba yin kyau sai ka gudu ka bari ba zo a wajen a gyara da gobe akwai eh, eh, eh, nawa policy kenan mm, akwai masu ganin cewa kamar yanzu Najeriya baki ɗaya ta zama jam'iyya ƙasa ɗaya mai jam'iyya guda tun kusan ko ina APC ake yi ya kake ganin wannan ba zai yi nan ba san fa maganan PDP PDP na da karfi har yanzu abin da ya faru wato su shugabannin da suka fata abin a matsayin canza a kasar in aka farko da yanzu nan ya kamata da ke gwamnati da ke dawa. so da a samu abin da ana ta cikin gwamnati ba ta yin daidai ana gaya musu gwamnati ba ta yin daidai ana gaya musu amma samu fata da daya ba zai taimake mu ba ba zan yarda da wannan ba to yanzu a nan jihar Filato me za ku yi domin ku janyo dukkan mutane ku haɗa kansu don eh, wanda suka faɗi da wanda suka yi nasarar su da a yau Filato aiki muna nan muna ai duk muka ce wannan project da aka yi na Plateau a Plateau project ne so an haɗa kai ne duka an haɗa kai duk suka ceci fato daga hannun jan ta shi tun da muka ceci yanzu nan hakan rantsar da shi gwamnati duk za a hannu ne haɗa hannu ne a samu a cigaba a samu don za mu yi da za yi da kowa kowa muna son plato ta dawo yadda take da kowa ya san plato abin da muke so a yi kenan kuma kowa da kowa na ciki shi jan tsanisha ya ko bitamdi ma dukansu bane kuma da yawa ba su yarda da abin da shi ya yi ba so plato plato da kuma za su kowa da kowa a zuwa haɗa kai da sabon gwamnati a gina plato kuma sabuwa To, mun gode ambasada Fidelis Tabo kenan tsohon gwamnan jihar Plateau, tsohon ambasada, tsohon minista. Kamar da na ce kusan duk abubuwan nan da Buhari ya yi kai ma ka yi har wanda bai yi ba na zama ambasada don bai ambasada ba. Kana tunanin wata rana kai ma ka zo ka yi takarar shugaban kasa ko wani abu irin wanda Buhari ya yi? Nan maganan Allah ne sai Allah da wannan. Sai inda Allah ya kai mu. <laughs> To shi kenan. Eh, inda muka samu inda samu za mu yi samu iyakan kokare Allah ya ba mu kenan. To mun gode su sabu mun gode kware da gaske da sosai siyasa ba fushi ake ba ba gaba ke ba fushi da gaba ba alheri ba ne ba fushi da gaba ba alheri ba ne ba kudi bi laberiya irin haka inda ya